بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ashirin da shida ga watan Jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan Oktoba 1996 a jiya mun shiga fasli na goma sha uku amma lokaci ya ƙure mana don haka sai mu ce qala shekul imam abu abdurrahman muhammad nasir din albani الفصل الثالث عشر الصلاة على الجنازة fasli na goma sha uku sallar gawa bayani akan sallar gawa hukuncinta da yadda ake yinta da waɗanda ake wa sallar gawa da waɗanda bai halatta a yi musu ba da kuma waɗanda shari'a ta sunnanta a yi musu da kuma waɗanda shari'a ta karhanta wasu manyan malamai su yi musu sallah na haka sai ce al-mas'alatu sabi'a wal khamsun mas'ala ta hamsin da bakwai والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية يوى متم مسلمي صلى to farilla ce ta kifaya ma'ana in aka samu wasu musulmi suka mishi to sun ɗauke wa saura li amrihi sallallahu alaihi wa sallama biha fi ahaditha azkuru minha haditha zaid ibn khalid haditha zaid ibn khalid al-juhani yace saboda wasu hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu ya yi umarni da cewa a yi wa musulmi sallah amma daga cikin waɗannan hadisai zan faɗi hadisin zaid ɗan khalid aljuhani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama tuwufiya yau khaybara wani mutum cikin sahabban annabi ya rasu ranar khaybara ma'ana ranar da aka yi yakin khaybara fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wani ya rasu sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku je ku yi wa abokin ku sallah manzon Allah ba zai mishi sallah ba fatagayyara wujuhun nasi lidhalika sai fusakun mutane suka canza hankalin mutane ya tashi saboda ma'aiki ya ce ba zai wannan mutum sallah ba faqala sai annabi ya ce inna sahibakum ghalla fi sabilillahi abokinku yayi sata ne cikin ainihin dukiya wadda aka tara wajen jihadi ya yi sata dukiyar ganima ne ma'ana dukiyar al'umma ce ya sata shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙi mishi sallah zaid dan khalid ya ce fafattashna mata'ahu sai muka bincika kayan shi wannan mutumi fawajadna kharazan min kharazil yahudi la yusawi dirhamaini sai muka samu wani ainihin wato a murjani daga cikin murjanin da aka tattara na yahudawa darajar kudin shi ma bai kai dirhami biyu ba amma a saboda haka annabi ya ƙi mishi sallah sallallahu alaihi wa sallam hadha kulluhu ala fardi sihhat al hadith akhrajahu malik al imam malik ya fitar da wannan hadisi fil muwatta a cikin littafin shi al muwatta a cikin juz'i na biyu shafi na goma sha hudu wa abu dauda da al imam abu dauda a cikin mujalladi na farko shafi na 425 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin juz'i na mujalladi na farko shafi na 278 wa ibn maja da ibn maja a cikin juz'i na biyu ko mujalladi na biyu shafi na 197 wal hakim da al-imam al-hakim a cikin mujalladi na biyu na al-mustadrak shafi na 127 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu na littafin shi al-musnad shafi na 114 da kuma mujalladi na biyar shafi na 192 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wannan hukuncin Muhammad Nasir Din Al-Albani kenan wannan hukunci da dadewa ne ya hukunta wannan hadisi cewa isnadin shi mai inganci ne sa'an nan sai kuma ya ce wa qala al-hakim al-hakim kuma ya ce sahihun ala shartihima wannan hadisi ya inganta a bisa sharati na al-Imam al-Bukhari da Muslim sai Albani ya ce wa fihi nazarun bayyantuhu fi ta'liqat al-jihad ala zad al-ma'ad ya ce akwai abin dube game da cewa wannan hadisi ya inganta kuma ma ya inganta ɗin a bisa sharaɗin Bukhari da Muslim. Waɗannan bayanai suna nan na yi su a cikin littafin At-Ta'alikatul Jihad ala Zadul Ma'ad. Littafin Zadul Ma'ad mun kawo tarihin yadda al-Imam Ibn al-Qayyim ya rubuta shi. cewa ya rubuta wannan littafi ne da ka a garin makka saboda ya isa aikin makka tun lokaci bai yi ba to wannan littafi sai ya zama kasancewar da ka al-Imam Ibn al-Qayyim ya rubuta shi to an samu kurakurai da dama to shine Muhammad Nasiruddin al-Albani ya dauki wannan littafi ya yi mishi ta'aliki da gyare-gyare da sharhohi da makamantan a wannan littafi yana nan har yanzu tukuna ba a zo kan shi ba wajen bugawa amma shi dai Nasiruddin al-Albani ya gama da shi tuni amma ba a zo kan shi ba wajen buga shi tukuna ma'ana ba a buga shi ba har yanzu to sa'ad dan haka sai kafa hujja da shi baka ji ya ce juz'i kaza shafi kaza ba dan ba a buga shi ba amma shi ya san ya riga yayi wannan magana a ciki kuma ya san komai daren dadewa insha Allah ta'ala za a buga littafin mun fahimci wannan ko sai kuma ya ce wal irwa da kuma littafin shi irwaul ghalil shi ma mun kawo tarihin yadda albani ya rubuta wannan littafi a cikin lamba hadisi na ɗari bakwai da ashirin da shida to a wannan irwa'ul galil shi wannan an buga shi don haka yana hannunmu tutun da ya ce ya bayyana wannan illa da ta sa bai yadda da wannan hukunci na hakim ba shi kan shi hukuncin da ya akan cewa isnadin mai inganci ne ya ce wannan ainihin wato magana akwai dubi a ciki to za mu zo mu ji menene abin da shi muhammad nasiru dinar albani ya faɗi na haka ga littafin irwa'ul galil ɗin a cikin mujalladi na uku mujalladi na uku wannan littafi yana da mujalladi tara ne duk da fihirasa muhammad nasiruddin albani ya rubuta abin shi da kanshi fa hafizahullah a cikin mujalladi na uku shafi na 174 a cikin lambar hadisi na 726 gashi ya ce qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fil ghal maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya game da wanda ya satar ganima annabi ya ce sallu ala sahibikum ku yi wa ɗan uwanku sallah ɗin nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya ce za'ifun wannan hadisi mai rauni ne akhrajahu Abu Dawuda Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 2710 wan Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 278 wa Ibn Majah da Ibn Majah a cikin lamba hadisi na 2848 wal hakim da al-imam hakim a cikin mujalladi na biyu shafi na 128 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na tara shafi na 101 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na 192 min turuqin ta hanyoyi da dama al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi an yahya ibn sa'id daga yahya dan sa'id an muhammad bin yahya ibn habban daga muhammad dan yahya dan habban an abi amrata daga abi amrata to wanda ya san abin da ake kira ilimi na mustalil hadis daga jin wannan isnadin ya san inda aka dosa muhammad ibnu yahya ibn habban an abi amrata an zaid bin khalid al-juhani anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama tuwfiya yawma khaybar fa dhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فقالوا صل فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين to hadisin kenan wannan to bayan ya hukunta isnadin wannan hadisi da cewa da'ifi ne to sai ya kawo cewa wa qala al-hakim al-imam al-hakim yace sahihun ala shartihima wannan ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin bukhari da muslim abin da alhakim ya faɗi kenan sannan sai ce wa azunnuhuma lam yukharrijahu amma ina zaton bukhari da muslim ba su fitar da wannan hadisi ba ma'ana magana yi akan zato ya ce dai hadisin ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim amma yana zaton bukhari da muslim ba su fitar da wannan hadisi ba Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce wa wafaqahu Zahabi sai Zahabi ya yadda da wannan magana da Hakim ya faɗi saboda yayi shiru duk inda kaga Zahabi yayi shiru a cikin Talkhisul Mustadrak yana nufin ya yadda da magana Hakim to Zahabi ya mishi muwafaqa qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai na ce amma annahuma lam yukharrijahu maganar da Hakim ya ce Bukhari da Muslim ba su fitar da wannan hadisi ba dan shi hakim ya ce yana zato ne ko sai albani ya ce fa huwa kadhalika yaqinan ni ina da tabbas akan haka bukhari da muslim ba su fitar da hadisin ba babu zato ma'ana shi hakim ya rubuta abin ne min zakiratihi daga tunanin shi da hadda shi ya rubuta dan haka bai bincika bukhari da muslim ya tabbatar ko sun fitar da shi ko basu fitar ba sai ce ina tsammanin basu fitar ba sai albani ya ce eh basu fitar da hadisin ba tabbas babu tsammani wa amma annahu ala shartihima maganar da al'imamul hakim ya ce kuma wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim muhammad nasiruddin al-albani al-muhaddis ya ce falaisa kazalika ba haka abin yake ba la'anna aba amrata haza domin wannan aba amrata din nan dama ne magana akan shi ɗazu sai ya ce huwa maula zaid ibn khalid al-juhani bararren bawa ne na zaidu dan khalid aljuhani dama ya ce ya ruwaito hadisin daga zaidu dan khalid aljuhani to menene alakar su da shi to muhammad nasiruddin albani ya ce bararren bawa ne na shi a wannan sahabi din qala az-zahabi babban malamin tarihi al-imam az-zahabi ya faɗi a cikin littafin shi mizanul i'tidal fi naqdir rijal yace ma rawa anhu siwa muhammad ibn yahya ibn habban idan banda muhammad dan yahya dan habban babu wanda ya ruwaito hadisi daga shi wannan abu amrata to a ƙarƙashin wannan magana a wurin malaman hadisi wannan hadisi wannan isnadi ya zama majhuli kenan qultu to shine shi Muhammad Nasiruddin Albani sai ya ce fa huwa majhulul aini dama asbabur raddi sun kasu kashi biyu dalilin da yasa ba a karban hadisi ɗayan dalilai biyu ne ko dai an samu inkitsa'i a cikin isnadin an samu gibi wannan ya kasu kashi biyar irsali izali tadlisi sai inkitsa'i sai kuma a samu ainihin ta'aliki ɗayan waɗannan biyar in suka faru a cikin kowane isnadi ne isnadin ya mutu har abada sannan sai kuma raddi dangane da ɓangaren ainihin a mai riwayar hadisin ana tuhuma shi da wata illa ma'ana almardudu li sababi ta'anin firrawi shi kuma ya kasu kashi goma duk inda aka samu ɗaya cikin goma ɗin nan to wannan isnadi ya mutu ɗaya bisa ɗaya cikin goma ɗin nan akwai jahala idan mutum ya ruwaito hadisi ba a san shi ba to ba a karɓan hadisin a wurin shi to ita jahala ɗin ta kasu kashi biyu akwai majhulul hal shine mastur akwai kuma majhulul aini majhulul aini shine ya zama ɗalibin shi ɗaya ne gyal a cikin duniyar ilimin hadisi sannan ɗalibin nan nashi shi da kanshi bai ce malamin shi mutumin kirki bane kuma ba a samu wani ya ce malamin nan na wannan ɗalibi kwa ɗaya mutumin kirki bane to sai a ce wannan ya zama majhulul aini majhulul hal kuwa shine wanda aka samu akalla mutane biyu sun yi riwaya a wurin shi sama da mutum biyu amma su kansu ba su san halin shi ba mutumin kirki ne ko na banza haka wani ma bai san halin shi ba sai a ce ya zama majhulul hal shine dai mastur a wurin wasu malaman to duk ɗayan biyun nau'in jahala in ya faru a kowanne bai halatta a karɓa ba to wannan Muhammad ibn Yahya ibn Habban shi kadai ne ya yi karatu a wurin shi wannan abu amra maula zaid bin khalid don haka sai ya ce fahuwa majhulul aini wannan majhulul aini ne to majhuli bai haranta a karɓi hadisi wurin shi ba majhuli hadisin shi za'ifi to ka ji amfanin waɗannan ilmomin kamar al'amarin da ya shafi ilimin injiniya ne sai ka ce to ina amfanin ilimin mathematics ko ilimin physics ga mutumin da yake engineering sai a ce akwai amfanin shi dan haka zo za a auna za a yi wani fitar da lissafi sai an koma matsaloli na waɗannan ainihin ilmomi ɗin kamar likita dole sai da chemistry dole sai da biology sai da mathematics saboda in ya tashi wasu auna auna sai ya bi matakan waɗannan ilimin waɗannan hadisai da ake jawowa matukar baka san irin waɗannan ilmomi ba har abada ba za ka iya gane sun inganta ko ba su inganta ba to shi yasa gashi da ya kawo hadisin yanzu yana bincika mana ne ya ce hadisin da'ifi ne to kawai sai ka take cikin ka da teba ka ce hadisi da'ifi a a a ilmance ne ake da yace da'ifi sai yace saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda an samu jahala rawi na wannan hadisi majhuli ne baki daya ɗalibin shi kwaya ɗaya ne a duniyar hadisi shi kan shi ɗalibin bai san malamin nan nashi mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba bai faɗa ba wani cikin malaman hadisi kamar imamu malik ko imamu bukhari ko imamu ahmad ko yahya ibn ma'in ba su ce wannan mutumin kirki ne ko mutumin banza ba don haka sai a ce ya zama majhulul aini fala tahillu riwayatu anhu bai halatta a karɓi riwayar shi ba don haka sai muhammad nasiruddin albani ya ci gaba da cewa wa hunaka abu amrata akhar amma kuma akwai wani malamin hadisin shi ma sunan shi abu amrata yarwi an zaid bin khalid aidan shi ma yana yi riwaya hadisi daga zaid dan khalid har wa yau kamar yadda waccan yake yi wasawabu fihi yace amma yadda sunan wannan din yake daidan sunan shi shine ibnu abi amrata wancan ibnu am, abu amrata shi mutum ne majhulul ain amma wannan ibnu abi amrata malamin su guda ɗaya ne zaid ibn khalid al-juhani sahabi ne to yana da almajirai tabi'ai guda biyu wannan sunan shi abu amrata wannan kuma ibnu abi amrata idan baka yi a hankali ba baka iya bambancewa to abu amrata din majhuli ne ma'ana ba a karban hadisi wurin shi amma ibnu abi amrata fiqatun sabt amintaccen mutum ne shi ana karban hadisi wurin shi to sai a dawo a bincika idan riwayar ibnu abi amrata ce to riwaya ta zama sahihiya idan riwayar abu amrata ce daga zaid dan khalid ta zama riwaya da'ifiya da aka kai aka komo sai a gane riwayar abu amrata ce dan haka ta zama da'ifiyar riwaya to shine sai yake cewa wasmuhu abdurrahman wasmuhu abdurrahman sunan shi abdurrahman ma'ana abdurrahman ibnu abi amrata sai ce fa hadha qad akhraja lahu muslim shi wannan abdurrahman ibn abi amrata muslim ya fitar da hadisin shi fala allal hakima zanna annahu hadha me yuwa abin da yasa hakim ya inganta hadisin ya tsammaci abu amrata din can shine a ya tsammaci cewa ibnu abi amrata ne ibnu abi amrata mutumin kirki ana karban hadisi wurin shi abu amrata ba a karban hadisi wurin shi to me yiwa hakim ya tsammani wannan shine wancan din shi yasa ya inganta hadisin aw zanna annahuma wahidun ko kuma ya tsammaci cewa duk mutum ɗaya ne wata ran a ce mishi abu amrata wata ran a ce mishi ibnu abi amrata dan haka ya ainihin inganta hadisin sai muhammad nasiruddin al-albani ya ce wa qad farraqu bainahuma amma malaman hadisi sun bambance su wannan ibnu abi amrata ana karban hadisi wurin shi wannan abu amrata ba a karbe to wannan hadisin da muke magana abu amrata ne ya ruwaito shi don haka hadisin bai inganta ba wallahu a'lam muhammad nasiruddin al-albani yace Allah shine yafi sani tambihun ga fadakarwa wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fil gulam al yahudi hina mata musliman maganar da annabi ya game da yaron nan ba yahude lokacin da annabi ya shiga gaishe shi annabi ya ce kai ka musulunta mana yaro ya kalli uban shi sai uban ya ce a abal qasim ka yi wa baban qasim ta'a ka musulunta dama duk ba aikin banza bane ba an san ƙarya ne yahudancin amma kai tunda mutuwa zaka yi sauri ka musulunta sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku tashi ku yi wa abokin ku sallah to wannan hadisin shi fa sahihun shi ya inganta mun fahimta ko amma wancan da aka ce sallu ala sahibikum na wanda ya sata dukiyar ganima shi wannan bai inganta ba amma lafazin sallu ala sahibikum din di ya zo a ciki mun fahimci wannan ko wasa ya ati qubail kitab al-at'ima yace bayani akan shi zai zo a ainihin kusa da kitabul at'ima to wannan a takaicen takaitawa dama Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce yayi bayani ne a cikin littafin shi ta'liqatul jiyad ala zadil ma'ad to wannan littafi ba a buga shi ba tukuna balle mu same shi amma wannan irwaul galil an buga shi shi yasa muka same shi to dan haka muka zo muka ji to wannan shine nazar din dan haka wannan hadisi din anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya yawma khaybar hadisi ne da'ifi limaza li'annahu min riwayati abi amrata an zaid bin khalid allazi kana majhulal ayn amma law kana al hadith من رواية ابن أبي أمرة المعروف الذي كان ثقة صبت لكان حديثا صحيحا وإذ لم يكن فلا مفهوم Allah ya shirya da mu to dan haka shi da kanshi tunda ya fahimci wannan da'ifi ne sai ya ce wa fil babi an abi qatadata a cikin wannan mas'alar akwai hadisi sahihi da aka samo daga abi qatada game da ainihin ma'ana akwai hadisin da zai maye madadin wannan sahihi an ruwaito shi daga abi qatada wa ya'ti hadithuhu fil mas'alati al-atiya hadisin abu qatada zai zo a cikin mas'ala mai zuwa ainihin wato mas'ala ta 58 kenan safhati saniya wa 80 shafi na 82 a tsohon bugun ahkamul jina'iz kenan a wannan bugu da ke hannun mu shafi na 109 وعن أبي هريرة فيها هر ويو أنسامو حديثي دقى أبو هريرة safhatin rabi'a was 80 shafi na 84 a tsohon bugu kenan a wannan bugu shafi na 111 to waɗannan hadisai guda biyu da za a kawo sun ɗauke mana wannan kenan wanda ainihin aka kawo shi a yanzu tun da za'ifi ne to idan Allah ya tsawaita ran Muhammad Nasiruddin Albani nan gaba in ya zo gyara wannan littafi sai kaga ya cire wannan hadisi sai ga ya kawo wani madadin shi haka yake hatta a cikin silsilar da'ifa ko sahiha akwai hadisi a cikin silsilatul ahadisi sahiha wanda har ya inganta shi fiye da shekara talatin sai wani ɗalibi a jami'al islamiyya kaga zalika fadlullahi yuti man yasha muhammad nasiruddin albani a jami'ar islamiyya ta madina shi ya fara koyar da hadisin manzon Allah da ilimin shi to amma bayan ya bar jami'ar da dadewa yara jikokin shi sai wani yaro ya zo yana karatu gurin sai ya gano wani hadisi a cikin silsilar da'ifa albani ya inganta wannan hadisi amma shi sai Allah ya mai budi sai ya gano cewa wannan hadisi da'ifi ne da ya rubuta Muhammad Nasiruddin Albani wasiƙa da dalilan shi ba kawai ka ce da'ifi ba da dalilai albani ya bincika ya ga haka ne sai aka goge wannan hadisi sai aka sa wani madadin shi a ƙasa albani da yake akwai tawali'u sai ya sauke lamba sai ya ce a da wannan wurin hadisi kaza ne amma a yanzu mun canza shi mun sa wannan saboda mun gane cewa wancan za'ifi ne amma ga sahihi yace kuma wannan falalar za ta koma kan wani yaro da ke jami'ar islamiyya shi mana nasiha muka gane haka tsakaninka da Allah zaka iya haka duk duniyar ilimi ta jika in kai ne yanzu sai shedan ya ce a'a karka yadda kai kuskure duk ga sunan sun gane cewa sun yi kuskure matsalolin da suka yi faɗa da su amma girman kai ya sa ya hana su su zo su furuci sun zo sun ce wanda ya jilfatul israha bai da sallah wanda ya dunkula hannu a sallah bai da sallah duk sun gama wannan hayaniyar sun zo sun gane kuskure ne sai ku fito ku ce mutane jama'a magana da aka faɗa lokaci kaza an yi kuskure ga daidai to kuma daga nan sai ku yi hankali da kanku duk matsalar da ta shigo sai ku yi bincike don ku sake afka haka an ba haka ba gobe sai ku zo ku gaya mutane magana sai su ce ai jibi za su zo su ce sun yi kuskure to duk matsala ta fito sai ku tsaya ku yi bincike to amma su da yake suna nufin Allah ne a cikin al'amuransu shikenan kana ganin daga gyara mishi ya ga gyaran haka ne sai ya karba ai imamu malik ya yi kuskure irin haka almajirin shi ibn wahab ya mai kuskure ya mai gyara ya karba aka tambayi imam malik ya halatta a tsefa yatsun kafa alwala ya ce a wannan ba sunna ba ce imam malik abin da ya ce kenan ba sunna bane a tsefa yatsun kafa alwala da duk ɗalibai suka watse shi kenan sai ibn wahab ya ibn wahab mutumin ƙasar misra ne ya yi karatu a misra ya yi karatu a sham sun yi yawo to yanzu an zo ƙara ilimi makarantar malik saboda haka sun jiyo hadisan da maliku bai taɓa jin su ba don imam malik bai taɓa fita madina koyo karatu ba duk hadisan da ya koya da karatun da ya koya a nan madina ne to saboda haka su ko waɗannan sun shiga nan sun shiga nan sun shiga nan sun ji wa hadisan da bai taba ji ba sai ya ce ai ko muna da hadisi ka ji isnadin shi ya karanto shi tiryan tiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsefe ainihin yatsun kafar shi da wannan karamin yatsan shi na hannu Imam Malik ya ce tun da nake ban taba jin wannan hadisi ba amma gashi hadisi ne kyakkyawa ibn wahab ya ce sai na ji da aka tara ɗalibai rana da ta kewayo za a ci gaba da karatu sai na ji imam malik ya ce jama'a ran nan mun ce muku ba sunna ba ne to an karantar da mu hadisi ibn wahab ya karantar da mu hadisi ya tabbata annabi ne saboda haka sunna ne a ci gaba da yi tsakaninka da allah zaka iya yin haka tun baka yi haka ba ka Allah ba zai ɗaukaka daraja ka zama imami cikin a'imma na ahlus sunna ba ba za ka zama malami tunda baka da tsoron Allah mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu المسألة الثامنة والخمسون مسألة أرحم سند تقوس البانية ويستثنى من ذلك شخصان أما با أنت صلى الرقاوة واجبي بچه to akwai mutane guda biyu waɗanda su ba wajibi bane a yi musu sallar gawa ɗin fala ta jibu salatu alaihima su ba wajibi bane a yi musu to magana ce ake ta ilimi in aka ce akwai wajibi sunna mustahabbi sannan makaruhi sannan haram to abin da aka ce ba wajibi ba ne su a yi musu ba dole ba ne amma zai iya zama mustahabbi a yi musu don haka zaka ji nan gaba ya ce mustahabbi ne a yi musu amma ba dole ba ne to akwai mutane biyu a cikin addinin musulunci su da in suka mutu da za a ɗauke su a yi musu abin nan kawai a je a saka su a kabari shikenan ya isar ba sai an yi musu sallah to amma a yi musu sallah din mustahabbi ne amma ba dole ba ne ba dole ba ne a yi musu sai dai ana so a yi amma in ba a yi bafa babu laifi to su waye sai ce al'awwal na farko at-tiflu alladhi lam yablugh yaron da bai balaga ba ba dole ne a yi mishi sallah ba duk yaro in bai balaga ba ba dole ne a yi mai sallah ba me yasa ka faɗa haka ya ka albani sai ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lam yusalli ala ibnihi ibrahim alaihi salam saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ɗan shi ya rasu mai suna Ibrahim bai yi mishi sallar gawa ba to wannan hadisi ya ina yake sai albani ya ce qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda ta ce mata ibrahim ibn nabi sallallahu alaihi wasallama ibrahim dan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu wa huwa ibn samaniyata ashara shaharan yana yana wata goma sha takwas watan shi goma sha takwas a duniya falam yi salli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi bai yi mishi sallah ba wannan shine dalilin da yasa albani ya ce ba lallai bane yaron da bai balaga ba a yi mishi sallah saboda ga annabi bai yi wa ɗan shi ba to akwai malamai waɗanda suka ce lallai ne sai an yi wa yara su ne mazhabin ahnaf da sauran wasu malamai sai malamai suka ba su amsa da cewa su sai suka ce ai saboda wannan ranar da ɗan ya mutu ya yi daidai da husufi da aka yi rana ta kisfe kisfewar ranar nan da gigicewa ta hana manzan Allah bai waɗanshi sallah ba sai aka yi musu raddi aka ce kun yi kuskure da a ce sallar wajibi ce a yi wa wannan yaro babu abin da zai ruɗa manzan Allah ya ƙi waɗanshi sallah ai ma faɗar haka na ƙasa manzan Allah ne ka ce manzan Allah ya gigice saboda haka ya kasa tsaye da wata farilla da Allah ya dora mishi kuma akan dan shi fadan wannan magana ma akwai kuskure a cikin ta akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu na littafin shafi na 166 wa min tariqi ibn hazm kaga ibn hazm ko ibn hazm shi ma yana yi riwaya hadisai ne da isnadin shi sai dai su hadu da bukhari a hanya ko muslim ko abu dauda to shine ta hanyar abu dauda shi ma ibnu hazmin ya ruwaito ma'ana da za ka ɗauko littafin shi almuhalla ma juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da hamsin da takwas sai kaga cikin isnadin sai kaga abu dauda shine wa min tariqihi ibnu hazmin ta hanyar abu dauda shi ma ibnu hazmin ya ruwaito ba wai ana nufin ibnu hazmin ya karanci hadisin kai tsaye a wurin abu dauda ba amma wurin ɗaliban ɗaliban ɗaliban abu dauda ibnu hazmin ya karatun hadisin wa Ahmad al-Imam Ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na shida na Musnad shafi na 267 wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi mai kyau ne kama qala al-Hafiz fil Isaba kama yadda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi a cikin littafin shi al-Isaba fi tamyiz sahaba don wannan yaro dan gidan Annabi watan shi 18 amma malaman hadisi suna girmama shi sai da aka kawo tarihin shi musamman a cikin littafin al-Isaba mun fahimci wannan da kyau ko to ina yan shi'a da ke cewa suna kaunar yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba dan manzan Allah bane dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ran da wannan dan ya rasu da sai da ma'aiki ya zubda hawaye saboda takaici mun karanto a can baya to amma me yasa an suna lissafa ahlul baiti kun taba jin Ibrahim mariyatul qibtiyya ta haifa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuyanga ta ma'aiki ran da ta haife shi ta haife shi da daddare a daren ya mai khutuba da gari ya waye ya fito ya ce mariyatul qibtiyya ainihin kuyanga ta ta haihu a daren jiya ta haifi ɗa namiji kuma na sa mishi sunan mahaifina ibrahim ma'ana sunan babana annabi ibrahim to sunan ibrahim na sa mishi to watan shi goma sha takwas sai Allah ya mishi rasuwa ma'aiki ya bakin ciki har sai da ya zub da hawaye saboda wannan to amma kuna jin yan shi'a suna kididdige shi cikin ƴaƴan annabi ahlul baiti ka ma taba jin labarin shi wurin su a to idan kauna ahlul baiti gaskiya ne ai wannan ma yana cikin ahlul baiti a kaunace shi mana to shi yasa yana cikin aqidar mu duk baki ɗayan matan annabi muna kaunar su ‘ya'yan shi da jikokin shi baki ɗaya muna ƙaunarsu, sahabban annabi kuma gaba ɗaya muna ƙaunarsu. Wannan shi ne karatunmu na wannan mako a cikin littafin al'ibanatu an usulid diyana game da ƙaunar sahabbai. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Wa qala ibn Hazmin amma ibn Hazmin shi sai ya ce hadha khabarun sahihun wannan hadisi ne mai inganci. To shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne hasan. Shi kuma al'imam ibn hazmin ya ce wannan hadisi ne sahihi to duk ma'anar magana ɗaya ce sai dai ƙarfi ne ma'ana hadisi da sahihi dukkansu ana kafa hujja da su to amma shi albani yana fahimta hadisin iyakar matsayin shi hasan amma shi ibnu hazmin yana ganin cewa har ma ya wuce hasan din ya kai sahih dan haka sai albani ya sauke lamba a ƙasa ya ce qultu ni ko sai na ce was-sawabu ma qalahu al-hafiz maganar da take daidai ita ce maganar da al-hafiz ya faɗi ya ce hadisin hasan ne faqad zakara ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad kaga ibnu hazmin yana sama fa da al-hafiz ibnu hajrin saboda haka ibnu hazmin ya inganta wannan hadisi kamar fiye da shekara ɗari hudu sannan aka haifi hafiz ya zo yi ilimi ya ce hadisin bai kai sahih ba amma matsayin shi hasan ne to da albani ya bincika a ilmance sai ya ga maganar ibnu hazmin ai maganar hafiz wanda ya yi ta ta ƙarshe ɗin nan bayan ibnu hazmin to ita ce maganar da take daidai don haka sai ya ce maganar da take daidai ita ce wannan hadisi hadisi ne ainihin hasan kamar yadda alhafiz ibnu hajirin al-asqalani ya faɗi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا sai ya ce faƙad zakar ibn al-qayyim fi zadul ma'ad ya ce domin ibn al-qayyim ya faɗi a cikin zadul ma'ad a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da uku daidai anil imami ahmad daga al-imamu ahmad annahu qala shi imamu ahmad ma cewa yayi haza hadisin munkaru wannan hadisi munkari ne to shine sai albani ya ce wala allahu ya'ani annahu hadithu fard hadithun fard hadithu fardin hadisun fardun mai yiwa imamu ahmad yana nufin wannan hadisi ne na fard ma'ana riwaya ce ta mutum ɗaya garibi kenan ya sha bamban da ɗazu kuma abin da muke cewa garibin hadisi shine hadisin da sahabi ɗaya ya ruwaito shi mutum ɗaya ya ruwaite shi daga sahabin mutum ɗaya ya ruwaite shi amma ya inganta to sai a ce wannan hadisi ya zama garib to shine albani ya ce mai yiwa al'imamu ahmad da ya ce wannan hadisi ne munkari to yana nufin hadisi ne na mutum ɗaya fa inna hadha manqulun anhu fi ba'd al ahadith al ma'rufa as-sihha yace domin irin wannan magana an shajin al-Imam Ahmad yana faɗin irinta hadisi sahihi amma idan ta hanya ɗaya ya zo sai imamu ahmad ya ce mishi munkari to kaga wannan istilahi in baka san shi ba to kuma zaka fada wani rikicin in ka dauki littafai waɗanda suke kama ganganin imamu ahmad don malaman hadisi suka ce hadisi kaza munkari ne to suna nufin riwayatul matruk mutumin da aka bar shi ba a karban hadisi a wurin shi to shine sai su ce wannan hadisi munkari ne da sauran waɗanda suka shigo siffa irin tashi to amma shi al-imamu ahmad so da dama in yace hadisi munkari to shi kuma abin da yake nufi wannan hadisi riwayan mutum ɗaya ne amma ya inganta to shi yasa kowanne malami sai ka binciki in ya faɗi kaza to me yake nufi in ya faɗi kaza to me yake nufi in ya faɗi kaza to me yake nufi in ba haka ba in baka san waɗannan abubuwa ba ba za ka taɓa jin daɗin ilimi ba Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce wa'alam annahu la yakhdiju fi thubutil hadith annahu ruya anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu salla ala ibnihi Ibrahim ka sani da cewa wannan hadisi da muka ce ya inganta cewa annabi bai wadan shi ba to akwai wani hadisi da aka ruwaito wai cewa annabi ya wadan nashi sallah to wannan hadisi da aka ce annabi yayi sallah din ka sani da cewa ba zai soki ingancin wancan da ya inganta ba li'anna zalika lam yasiha anhu domin cewa annabi ya wadanna shi sallah wannan bai inganta daga annabi ba wa in jaa min turuqin ko da yake yazo ta hanyoyi da dama fa hiya kulluha ma'lula dukkan hanyoyin masu illa ne imma bil irsal ko dai an samu illa ta kasancewa wannan hanya ta zama akwai irsali a ciki ɗaya daga cikin illoli da muka faɗi guda biyar ɗazu wa in ma bi za'afi shadid ko kuma ya zama ainihin akwai rauni mai tsanani kwarai da gaske kama tarahu mufassalan kamar yadda yake zaka ga bayani dalla dalla fi nasbir raya a cikin littafin nasbir raya ta al-imam az-zailai mujalladi na biyu shafi na 279 zuwa 280 wa qad rawa ahmadu yace kuma ai al-imamu ahmad ma ya ruwaito a cikin mujalladi na uku na al-musnad shafi na 281 an anasin annahu su'ila aka tambaye anas Allah ya kara mishi yarda aka ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ibnihi ibrahim ko annabi ya wa ɗan shi Ibrahim sallah kuwa san da ya rasu qala Anas ya ce la adri ni ban sani ba wa sanaduhu sahihun albani ya ce isnadin wannan magana da aka samo daga Anas asari ya inganta walau kana salla alaihi Muhammad Nasiruddin albani ya ce da a ce annabi ya wa ɗan nashi sallah lam yakhfa zalika ala anasin insha Allah wannan abu ba zai boye ga Anas ba wa qad khadamahu ashara sinin don Anas yi wa annabi hidima shekara goma shekara goma ta ƙarshen rayuwa annabi Anas yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to da a ce annabi yi wa wannan ɗana shi sallah to wannan abu da wahala ya ɓoyi ga Anas insha Allah to tunda kaji Anas ya ce ban sani ba to wannan yana ƙarfafa magana Aisha kuma da ta ce annabi bai yi sallar ba to waɗannan maganganu biyu sun inganta amma magana ɗaya wadda take saba musu ita kuma bata inganta ba gashi kuma ta saba tana cewa an yi sallah ɗin don haka hakikanin al'amari annabi bai yi wa wannan ɗana shi sallah ba don haka in yaro ƙarami ya rasu to a yi mishi sallah ɗin ya fi falala to amma da ba za a yi ba fa ba komai akan haka mun fahimci wannan kun fahimci karatun da kyau ko ba cewa muka yi ba kyau a yi wa yaro ba kar ku je ku ƙara cewa muka yi wa yaro sallah wanda bai balaga ba ba wajiba ba ce amma da za a yi mishi to da ya fi amma in kai ba malami ba ne shawarar da muke baka wannan magana ba za ka iya ruwaya ta baka yi shuru amma malamai yanzu da suke saurari sun san abin da ake nufi ba wajiba ba ce to mustahabbi ce amma in ka san kai ba malami ba ne to wannan magana kai shuru ba za ka iya riwayar ta ba mai yiwuwa za ka je ka ce ai sun ce ma yaro in ya mutu ba a mai sallah a'a ba mu fice haka ba cewa muka yaro in ya rasu yi mishi sallah din ba dole ba ne amma da za a yi mishi to da ya fi to kaga waɗanda suke ilimi ko da ƙawa'idi mutum ya fara koyan karatu to yanzu ya san abin da aka faɗa amma an kai ka san karatunka ko ƙawa'idi bai kai ba to kai shiru mun fahimci wannan da kyau ko don ai kaga mai ƙawa'idi zai ce kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne to yi wa babba sallah wajibi ne amma yi wa yaro ƙarami sallah wanda bai balaga ba to wannan mustahabbi ne abin da ake nufi kenan mun fahimci wannan kamar yadda ka san wankan janaba da wankan sallar idi wankan janaba wajibi ne wankan sallar idi fa ba wajibi bane mustahabbi ne to haka yi wa babba sallah wajibi ne yi wa ƙarami sallah ba wajibi bane mustahabbi ne an fahimta ko to Allah ya shiryar da mu ka san wasu suna sauraron ka ne da kunnan sharri kuma su je su magana da harshen sharri mun fahimci wannan to shi yasa irin waɗannan Allah madaukakin sarki ya musu baki yace wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila ko sun ga gaskiya ba za su dauke ta ba wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila amma in suka ga bata to sai su ce to yanzu suka ji abin da suke so to annabi ya yi fama da irin waɗannan kai ma an ka zo kana karantawa sai kai fama da irin su annabi zai faɗi magana sai su je su canza su ce ai yau ya ce kaza yau kuma ya ce kaza in ba su samu kalmar da za su faɗi wadda ta samu shubuha ba in aka fito sai su rinka tambayar ɗalibai wai yau me aka faɗa ne ko a samu wani ɗalibi bai fahimci karatun ba shi ma ɗan uwan ɗayan da ya gaya musu a karkace shi kenan sai su je su ce ai yau kaza aka ce a to waye faɗa ibnu mas'ud shine Allah yace wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa za su zo su saurari karatu amma su ba su ji abin da za su je su sharri ba to sai su rinka bin mutane wai yau me aka faɗa ni na ji yau kamar an cewa na dan wuta ne to me yawan shi ma wanda ake tambaya shi ya ce eh haka aka ce sai ya ce to to shikenan to na fahimta to shikenan gobe da ya je albishirinka jiya na je wurin karatun su ai sun cewa na dan wuta ne shikenan wai kuma yayi aiki wa ga ɗan jaridan munafukai asani mutum na biyu wanda ba a ba wajibi ba ne a mai sallah a cikin musulunci ashahidu wanda ya mutuwar shahada kaga shari'a sabanin hankali ko wanda ya mutu a filin daga da za a nan naɗe shi a jiya saka shi a kabari shikenan yayi daidai gashi kuma ya samu daraja amma kuma ba sai an mai sallah ba to menene sirrin da yasa shari'a ta ce ba sai an yi wa waɗannan mutane biyu sallah lallai ba saboda su gaba ɗaya ba su da zunubi yaro bai da zunubi sallar gawa kuma da ake neman gafarar zunubai ce to yaro bai da zunubi wanda ya mutuwar shahada kuma ma'aiki ya ce jinin nan na fari da zai diga gaba ɗaya sai Allah ya fi mai dukkan zunuban shi to shi yasa su yi musu sallah din neman ƙara musu daraja ne amma ba ya fa zunubai ba shi yasa ran nan kaji mun karanta annabi ya ce yaro in za a yi mai sallah sai a yi wa iyayen addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta mishi su to amma shi fa ta shi da ma bai da zunubi لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أهد saboda ala shuhada'i uhudin saboda annabi bai yi wa mutanen da suka yi shahada a wurin yakin uhudu sallah ba wa gairihim da su da waɗansun su wa fi zalika salasatu ahadisa akwai hadisai guda uku game da haka an gane ko sahabbai din nan waɗanda aka kashe a wurin yakin uhud annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi ainihin yi musu sallah ba to amma an samu wasu kuma sun yi mutuwar shahada annabi yayi to daga nan aka fahimci ba lallai bane yace kama sabaka zikruha fil mas'alati as-thaniya was bayani ya gabata a cikin mas'ala ta 32 dun mun karanta wannan ko safhati thaniya wal 50 a cikin shafi na 52 a tsohon bugu kenan a wannan bugu dake hannun mu shafi na 72 zuwa 73 kenan sai ce walakin na zalika la yanfi mashru'iyyat as-salati alaihima biduni wujubin biduni wujubin amma cewa da aka yi ba wajibi ba ne a yi wa waɗannan mutane biyu sallah wannan kuma bai kore ya zama shari'a ta halattar da a yi musu sallah amma ba tare da wajabtawa ba kama ya ati min al-ahadith fihima yace kama yadda hadisai za su zo game da wannan mas'ala fil mas'alati taliya a cikin mas'ala mai zuwa ita ce al mas'alatu tasi'a wal khamsun mas'ala ta 59 albani ya ce wa tushra'u salatu ala man ya'ti dhikruhum yace an shar'anta yin sallah ga waɗanda za a ambace su dinnan kaga an shar'anta shi yasa albani babban malami ne al-usuli yana magana ne ta ilimi in ka san kai kidahumi ne a ilimi ka ja bakin ka kai shiru a can yace wajibi a yi wa dukkan musulmi sallah sai dai yaro karami da wanda ya mutuwar shahada to anan sai yace amma an shar'anta yi wa yaro karami din da kuma wanda ya mutuwa shahada wannan in ka san abin da ake faɗi a ilmance to bai warware wancan magana ba amma in mutum wani daskin daridi ne a ilimi ba zai fahimci waɗannan matsalolin ba wani da zaka zo ka ce mishi cin tuwo fa halal ne ba zai fahimci amma cin tuwo ai halal ne ko dole ne cin tuwo a cin tuwo halal ne shan fura halal ne cin nama duk waɗannan abubuwa menene halal ne cin su ba wajibi ba ne to amma yanzu wannan magana wani sai je ce ai sun ce ma cin tuwo ba kyau cin nama ma ba kyau kaga wannan daskin daridi ne a cikin ilimi to wannan ba a hada ni da shi shi yasa duk irin abubuwan da irin waɗannan suke faɗi ku daina kula su bai san abin da ake faɗi bane a ilimi tausaya mishi zaka yi aka ce kana tsikhin sakhratan yawman liyuhiyaha kamar wai rago ne ya je ya samu dutse sai rinka gabzar shi da karo sai ka ce wa rago ka tausaya dutse sai a ce rago ka tausaya wa kanka ko ba haka ba to jahili sai zo ya saka kanshi a cikin rigingimin ilimi sai a ce ka tausaya wa kanka wannan da kake zagi din nan ba shine abin tausayi ba kai ne abin tausayi da kake jahili shi yasa dan fodiyo a cikin littafin shi Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a da littafin shi Bayanul Bid'a Shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-muhammadiyya bid'o'i waɗanda musamman Hausa suka fi akan haka dan fodiyo ya littafi ya wajaba duk bahaushe ya mallaki littafin fa kai bahaushe ne ba fulatani wannan littafi musamman akan bid'o'in Hausa da fulani dan fodiyo ya yi su yace yana daga cikin bid'o'in da Hausawa suke afkawa ciki kaga tantagaryar jahili ya shiga cikin rigimar ilimi da zai shiga cikin rikicin sai a ce mishi to kenan a wuri kaza Allah madaukakin sarki ya ce kaza me wannan ayat take nufi sai kuma yaje ce nan waɗannan yaran za su kure ni to ba dole a kure dama kurarre ne ai ba wai su za su kure ka ba dama kai ka kura kanka da ka zauna tun kana karami ba kai karatu ba ka girma kana jahili kuma baka rufa kanka asiri ba ka shiga harkokin ilimi dole ne a gabayanka amma da ka san ka girma jahili sai ka zauna sai kai mai abinda mai ahalar ya ce annadimu alama fata sai kai nadama sai ka zuri kawa'idin ka kaje ana biya maka haza qawaidus salati sai ka ce alhamdulillah nan da kwana bakwai ka rike haza qawaidus salati mewa kafin ka mutu ka haddace farillan sallah ai an dan samu canji ko da ka mutu ka tafi wurin Allah ma'a quwwatil hujja alayka ka ce ai mun manyanta yanzu karatu yayi tsauri kun manyanta kuke tafiya kasuwa ko kasuwa ba ta yi tsawo duk ɗan kasuwa ka bincike shi ba zai ce maka ai komai na kiliya ba kowanne sai ce kasuwa ta yi tsauri amma kake tafiya kasuwa ta yi tsauri makaranta ta yi tsauri amma kake zuwa makaranta amma kake zuwa kasuwa tsakaninka da Allah kake wannan magana mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kullun shawarar da muke baiwa waɗanda ba su yi karatu ba shine ku janya bakin ku cikin harkokin ilimi waɗanda suka yi karatu bai ishe su ba kuma ku je ku ƙara karatu in ba za ku samu damar ƙarawa ba saboda masara ta dame ka ba abin da ake kuka da ita ba a ce masara to masara ta buwaye ka iyali sun buwaye ka kaza ya dame ka to ka je ka bauta wa Allah da wannan ilimin da ka samu amma kar ka bautar da wani Allah a cikin wannan ilimin ilimin da zaka bauta wa Allah ka bautar da wani Allah a cikin shi sai wadatacce shine zaka tashi ka karantar amma ilimi bai wadace ka ba ka tashi ka ce zaka karantar da addinin musulunci wallahi barnar da zaka yi tafi gyaran da kake yi saboda haka wajibi sai ka lura da wannan shekara talatin da suka wuce in ka iya kawaidi a ƙasar nan kai babban malami ne amma yanzu ko risala ka sani ba cikin yan primary 6 za a saka ka ba ta ma shekara talatin da suka wuce sai ka samu duk baki ɗaya gari guda da wahala a samu wanda ma ya taɓa ganin ƙawa'idi to kai Allah ya rufa maka asiri kai ka je kayo kafin ka ƙarasa malaminka ya mutu ai dai ka ɗan fi su ko to su kuma ba su taɓa ganin ƙawa'idin ba to wannan lokacin kai ne babban malami to amma yanzu an haifi yara sun yi karatu kuma kai baka je ka ƙara karatu ba kuma me yasa ne waɗanda suke karatun arabiya ba su da fasaha sai kaga tsohon headmaster ya tafi yana yin evening classes da can yayi NCE ko yanzu ga yana ƙara ilimi ya kai ga digiri to amma sai kaga tsohon malami a anguwa tuntuni karatun shi iya ahalari ne ba zai aje girman kai ya je ya ƙaro karatu ba sai ya zauna akan wannan karatun duk wanda ya zo ya kawo abin da bai sani ba sai ya ce ku rabu da shi ba yahude ne to amma kuna ganin tsofaffin hidimastoci ka tafi jami'o'i da yamma za a ganshi sai ya saka tabarau yake iya duba baki amma wai ya zo ƙara ilimi amma ku ba za ku yi tunani akan cewa ai bari mu ma mu tafi ƙara ilimi ba amma ga masu karatun boko sai su ce bari su tafi ƙara ilimi mutum yana aiki ya samu mukami kaza sai ka ji ya ce bari mu tafi mu ƙara ilimi amma ku sai ku ce ai ya ishe mu to shi yasa an ce malam wane ya kaza ya kuskure a littafi kaza sai ka ce mu ilimin mu bai kai mu gano ba ya za a ilimin ku ya kai kun tashi kun yi ilimin ne har da za ku iya ganowa mun fahimci wannan shi yasa wallahi azimi kowa ya koma makaranta kai jahili ne murakkabi to koma makaranta jahili ne kai basiti koma makaranta ajiya mun yi bayani jahili murakkabi ya fi ya sha'ani shi ya dan fara sanin abubuwa sama sama jahili ba sai kuma bai san komai ba kuma ya yadda bai sani ba wannan ya fi saukin sha'ani Allah ya shiryar da mu shi ne sai yake cewa almas'alatu tasi'a wal khamsun mas'ala ta hamsin da tara wa tushra'u salatu ala man ya'ati shari'ar musulunci ta yadda ta shar'anta ayi sallah ga waɗannan man ya'ati zikruhum waɗanda za a ambata ga su al-awwal na farko at-tiflu yaro karami ba wajibi bane a mai sallah amma shari'a ta shar'anta mustahabbi ne walau kana siqtan ko da bari ne wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi shine wanda ya fado daga cikin uwar shi kafin lokacin fadowar shi ya cika wa fi zalika hadisan akwai hadisai guda biyu waɗanda za a kafa hujja da su al-awwal hadisi na farko sai kaga albani ya digo dis dis yana nufin hadisin na da tsawo amma ya kawo iya inda yake son ya kafa hujja ne annabi ya ce wa tiflu wa fi riwaya as-siqtu yaro karami a wata riwaya annabi ya ce bari yusalla alaihi shi ma ane mai salla wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma iyayen shi kuma sai a roki Allah ya gafarta musu ya ji kansu rawahu abu dauda wa nasa'i wa ghayruhuma bi sanadin sahihin al imam abu dauda da nasa'i da wasu malamai suka ruwaito wannan hadisi da isnadi sahihi wa qad sabaqa bi tamamihi fil mas'ala al 50 wannan hadisi ya ainihin wato gabata cikakken shi a cikin mas'ala ta 50 mun karanta shi asani hadisi na biyu wanda za a kafa hujja da shi akan cewa yaro karami shi ma mustahabbi ne a mai sallah an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda ta ce أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من سبيان الأنصار أنزو ودمن زان الله ونيارو قرمي دقا تكين يارا مدينة صلى الله عليه وسلم فصلى عليه سي من زان الله يمي صلى محل الشاهد كينا كاغا وانا سنة كينا fi'iliya can kuma sunna qauliya da annabi yace yusalla alai ya faɗa kuma yayi a aikace qalat aisha aisha da ta ga wannan yaro dan karami gashi annabi yayi mai sallah ka san mata fa qultu sai nace inji aisha kenan sai nace tuba li hadha aljanna ta tabbata ga wannan yaro wannan yaro ya dace usfurun min asafiril janna ai wannan yar tsaddama za a mai da shi ya rinka yawo kawai a cikin aljanna kazan mata haka suke yanzu nan sa yanke hukunci lam ya amal su'an aisha ta ce don tun da yake bai taba aikata mugun aiki ba wa lam yudriku ai ma bai balaga ba balle ya aikata mugun aiki don haka wannan dan aljanna ne kawai qala sai annabi ya ce awa ghaira zaliki ya aisha iyakar hujjaki kenan ya aisha kika ce wannan kawai dan aljanna ne dalilanki kenan خلق الله عز وجل الجنة الله مي بوايا دا دوكاكا يا حليتا الجنة وخلق لها أهلا كما يا تتلي أن الجنة دي. to cikin aƙidar mu ta ahlus sunna a yanzu haka aljanna tana nan an halicce ta amma aƙidar mu'tazila batattu su sai suka ce sai ranar alkiyama ne Allah zai halicci aljanna din aƙidar malahida kuma karkatattu su ibnu arabi su ibnu sab'in su kuma suka ce aljanna ɗin ba a halicce ta ba sai dai za a halicce ta ranar alkiyama ɗin in aka yi wa mutane ni'ima gwargwadon wani lokaci sai aljanna ta koma ta sandare ta zama dutse shi kenan ba za ta dawwama har abada ba duk waɗannan baki ɗayan su batattu ne al-imamu abul hasan al-ash'ari zai zo ya musu raddi in Allah so a cikin karatunmu na al-ibana wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim kuma Allah ya halicci ‘yan aljanna tun suna tsatsan ubanninsu tun kana tsatsan mahaifinka kai ɗan aljanna ne an rubuta amma akasin haka an rubuta wa khalaqan nara Allah kuma ya halicci wuta ka kalli fi'ilin wa khalaqa ko a can wa khalaqa wa khalaqa Allah azza wa jalla aljannata anan ma wa khalaqa annara ai wa khalaqa Allahu azza wa jalla nara wuta ma Allah ya halice ta wa khalaqa laha ahlan kuma ya halici ya halici yan wuta din wa khalaqahum fi aslabi abaihim Allah ya halice su ya kaddara su yan wuta ne tun suna tsatsan ubannin su akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 8 shafi na 55 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na 1 shafi na 276 wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da takwas wallafzin lin nasa'i wannan lafazi na nasa'i ne wa isnaduhu sahihun kuma isnadin wannan hadisi ya inganta rijaluhu kulluhum siqat mutanen da suka ruwaito hadisin dukkan su amintattu ne mutanen kirki rijalu muslim mutanen da ke ruwaito hadisi a sahihi muslim ghaira shaykhi ghaira shaykhihi sai dai kadai malamin shiwa malamin shi ainihin al-imam muslim din Amr bin Mansur Amr dan Mansur din nan sai ya ce wa huwa fiqatun sabtun mun fahimta su waɗancan fiqatun ne kasan maratibul jarh wa ta'dil martaba ta jarh da ta ta'dil nuna kai nagari ne to akwai mataki mataki akwai fiqatun kawai amintacce akwai fiqatun sabt amintacce kuma tabbatacce kaga yafi wancan da za a ce amintacce kawai akwai kuma sikatun sikatun akwai kuma sikatun hafiz to su dukkan waɗanda suke ainihin cikin isnadin dukkan su sikatun ne sai dai shi malamin al'imamu muslim to shi darajar shi ta wuce sikatun kawai ya kai sikatun sabtun amintacce kuma tabbatacce a wajen aminci din mun fahimci wannan to dangane da wannan hadisi da Aisha ta yanke cewa kai tsaye wannan yaro ɗan aljanna ne. To abin da ya sa annabi sallallahu Alaihi wa sallama ya yi sauri ya nuna mata ta yi kuskure, malamai za su zo za su yi sharhi. Amma ƙa'ida ce cikin aƙidar ahlus sunna ba ka yanke cewa kai tsaye wani ɗan aljanna ne sai wanda Allah ya ce wani ɗan aljanna ko annabi. Amma duk yadda ka ga ya kai ga kasancewa mutumin kirki ba za ka ce wani ɗan aljanna ba, balle ka ba shi mabuɗin aljanna. mun fahimci wannan duk yadda ka ga wane ya kai ga lalacewa matukar ba mutuwaye ba akan kafirci ko shirka ko munafinci ba za ka ce wane dan wuta bane mun fahimci wannan da kyau ko to kuma irin wannan gaggawar ka ce na ɗan aljanna ko makamancin haka dama sahabbai za a iya samun haka cikinsu don su ma mutane ne suna da ɗabi'a ta mutane shi yasa bukhari ya rawaito hadisi cikin kitabul jana'iz ran da usman ibn maz'un ya rasu ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutum na farko da ya fara mutuwa da aka dawo madina don haka makabartar baƙe shi aka fara rufewa to a lokacin da ya rasu sai wata mata sai ta shigo sai ta ce o wannan bawan Allah ya dace wannan ai aljanna kawai sai manzo Allah ya ce ke waye gaya miki ya ce wallahi ki hankali da kanki ni da nake manzo Allah ban san yadda Allah zai da ni ba ranar gobe kiyama mun fahimci wannan da kyau ko to manzo Allah yana tsoron kiyama amma kai kana cewa ba komai ku yi mini hidima ranar kiyama zan zuba ku a cikin aljihun malin malin dita ko kuma zan aje mimbari zan rinka bada hannu ga duk waɗanda ke bin ta wallahi duk wanda ya maka haka ya cuce ka kowane ne ka watsar da shi wannan mutumi dan ta'adda ne wa addinin musulunci wai za a aje mimbari duk wanda ya zo dan ɗariƙa shi sai a bashi hannu to wuce wuce kai namu ne wannan ma'ana duk wanda bai ɗariƙa shi ba sai a clearing ɗin shi a site da sauran aiki wannan saboda baka yi ɗariƙa shi ba ka yi musulunci musulunci bai kai ka aljanna ba musulunci shi wajibi ne amma su ɗariƙa sun ce temporary ce amma permanent bai kai ka ba amma temporary zai kai ka to wajibi mutane su rinka lura in ba haka ba waɗannan kalmomin da ake gaya maka baka jin daɗi wallahi yadda ka san maɗaci haka suke ga mara lafiya maɗaci in mutum bai da lafiya dole dai shi zai sha ba za a jika mashi siga ya sha ba ko sai me sai maɗaci ba daɗi amma a nan magani yake da izinin Allah waɗannan maganganun da muke faɗi kake yin ashar kake jin haushi wallahi da za ka daure ka karɓe su sai ka ji daɗinsu duniya da lahira amma wallahi in kai taurin kai ranar kiyama ba ya tsafa za ka ciza ba di ya tsinka guda goma sai ka cize su haka alkur'ani ya ce duk ya tsinka sai ka cize su kuma aikin banza ka gama cije su kuma wuta ta cinye ka don haka wajibi ne in an faɗi magana ta maka zafi eh to ka lura to wannan abin da ta ce kenan wannan mutum ɗan aljanna ne manzo Allah ya ce ki hankali da kanki ni ma ban san yadda Allah zai da ni ba wannan a tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro fa kowa ya san manzon Allah har ma gida yana da shi a aljanna to amma kaga yadda yake tawali'u amma kai da baka da garanti wai har ma raba wasu kake ma'ana mata ka ce wanda ya hidima da yawa a sayan mashi da jannatun na'im wanda ya hidima tsakatsaki jannatu adinin wanda ya kasa kasa kenan shi kuma a aje su a gefe a ce to ko an gafarta zunubanku amma da saura kaji wai tun anan duniya an kasabce ta wato gaba kaga wannan an ana nufin an yi wa Allah ba wai juyin mulki ba kwace ma kenan tunda tun daga nan an kwace an rarrabawa waɗanda ake so sai ga mutum da zabgegen mabudi kuba baya sallah baya komai baya karatu mu da aka siyan mana da aljanna bi za ku gaya mana ga mabudi wai sai nuna maka haka wai su an siyan musu da aljanna ku ne kuke sallah Allah ya shiryar da mu to wannan hadisi wannan matsala da ya zo da ita gashi da farko mun ce yara ba su yi zunubi ba saboda haka su za a hukunta cewa mutanen kirki ne 'yan aljanna ne ko? to amma kuma ga wannan hadisi annabi ya kuba Aisha akan wannan yaro da ta ayyana to shine Ash-Sheikhul Albani yace qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ka gani dama ran nan muka zo maka da fatawa Albani akan su Nawawi ko su Nawawi dukkan su asha'ira ne amma yana cikin aqidar mu ta ahlus sunna tunda sun fada wannan aqida ne cikin kuskure to sai a ce Allah ya ji kansu yasa kaga Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace rahimahullahu ta'ala saboda me sun fada cikin wannan aqida akan kuskure to amma kai yanzu me ba a gaya maka ba game da aqida ash'ariyanci an gaya maka ba kyau sai ka ce kuna nan akan alwujud za ku mutu shikenan kai shar'an bai halatta ka mutu kai a ce Allah ya ji kanka ba to amma su sun mutu ne akan kuskure ba su san ba kyau ba da sun san ba kyau a daidai suke nema to akan haka ne kullum muke faɗi ibnu taymiya ya littafi raf'ul malami anil a'immatil a'la waɗannan manyan malamai ba a zargin su sai a musu addu'a Allah ya ji kansu to amma yanzu san zuciya yayi yawa mutum yana ji yana gani ga gaskiya sai ce wallahi mu muna kan abin da muke kai ko zai kai mu wuta Allah ya raba mu da wuta dan baka santa bane shi yasa kake fadin haka yace ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimina ala anna man mata min atfalil muslimina fa huwa min ahli an-nar malaman da ake min ahli janna afwan malaman da ake yadda ake kafa hujja da maganar su daga cikin malaman musulmi sun haɗu ala anna man mata min atfalil muslimina cewa duk wanda ya mutu cikin yara ƴaƴan musulmi fa huwa min ahlil janna wannan dan aljanna ne malaman musulunci sun haɗu akan haka to ya za a yi da wannan hadisi kuma da Aisha ta nuna wannan yaro dan musulmi ta ce dan aljanna ne annabi ya ce a'a kuma gashi malaman musulunci sun haɗu akan cewa duk ƴaƴan musulmi ƴan aljanna ne kaga kama akwai karo ko to malaman hadisi komai za su warware maka in dai matsala ce a hadisi kai ne kake cikin ta amma su ba su cikin ta hum ala basiratin wa nurin min Allah wal jawabu an hadha al hadisi annahu la'allahu nahaha anhaha anil musara'a ila al qat'i min ghairi dalil amsar da za a bayar sai a ce me yiwa annabi ya hana yin Aisha gaggawar yanke hukunci kai tsaye ba tare da dalili bane ki ce wani dan aljanna ne kina da dalili ne to abin da yasa annabi ya hana ta kenan aw qala zalika qabla an ya'lama anna atfal almuslimina fil janna ko kuma annabi ya gaya wa Aisha wannan magana ne kafin a sanar da shi cewa ai ƴaƴan musulmi a aljanna suke dan haka yace ka te gaggawa akan haka kaji yadda Nawawi ya kokarin fitar da matsalar kenan mun gane ko wa ajaba sindi akwai wani babban malami shi kuma da ya tashi daga ƙasar su sai ya ainihin tafi garin Madina sai ya zauna yana karantar da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mishi gamdakatar sai wa Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Musnad duk sai musu hashiya za ga wani Bukhari za ga shi da wani sharhi haka a gefen shi ya kewaye shi matanin Bukharin an sa shi a tsakiya haka za ga hashiya ta al-Imam as-Sindi akan sunan na al-Imam an-Nasa'i ƙasa kuma ga na ainihin sama ga na siyutsi ƙasa ga na sindi to daga nan ne shi a shekul albani ya ɗauko wannan magana ya ce wa a sindi fi hashiyatihi alan nasa'i a shek a sindi shi kuma ya ba da amsa a cikin ainihin nashi ta'alikin da yawa sunan nasa'i bi jawabin akhar da wata amsar daban khulasatuhu ya ce a taƙaice